فلا تحسب الدار دار الغرور ألم تدري أنك فيها غريب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله فبين مشت ونبل مصيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وبعد أسكلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه، <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه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 ila an yarsallahu al-ardu wa man alaiha wa ba'd masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna muku barka da sake dawowa a cikin wannan shiri na hikimomin shari'a wanda yake ake gabatarwa daga wannan tasha mai albarka tasha ta sunna tv allah ɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi a shiraruwan da suka gabata an yi bayanai na nuna abin da shirin ya kunsa ko kuma abin da zai kunsa na hikimar shari'a ta Allah maɗaukin sarki ta Alƙur'ani wanda yake ne ya zo da shari'a ta ƙarshe domin mutane shari'ar da muke ƙoƙarin fahimtar ta domin ainihin gano hikimomin da Allah maɗaukin sarki ya sanya a cikinta a shirin da ya gabata kafin wannan an fara bayanai akan ayoyin alkur'ani da suka zo da tabbatar da ma'anar jarrabawa ta Allah Maɗaukin Sarki a rayuwar bil'adama a duniya. Wato zantuttukan da Allah Maɗaukin Sarki ya faɗa a cikin ayoyi daban-daban kamar inda Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur wato Allah Maɗaukin Sarki ya ce Allah shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa kum domin ya jarraba ku ya ku mutane ayyukum ahsanu amala wani daga cikin ku yafi kyawun aiki kenan rayuwa ta duniya rayuwa ce ta jarrabawa domin Allah ya ga ya zaka aikata aikin kware zaka yi ko mummuna aiki a kamar yadda Allah ya faɗa can wasu wurare kuma Allah ya kawo ku ne a bayan ƙasa liyanzura kaifa ta'malun wato domin ya ga ya za ku yi aiki ya za ku aikatar da rayuwarku gaba ɗaya sannan Allah madaukakin sarki yana cewa inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin naftali faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura watan wannan suratul insan da Allah madaukakin sarki ya buɗa da cewa hal ata ala al insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura wanda yake malaman tafsiri suna cewa hal anan da ma'ana qad wato kada ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura wato lokaci mai tsawo ya zo ga dan adam a cikin rayuwar duniya wanda yake ba a ma ambace shi ba <clears throat> bai kasance wani abin ambato ba a wannan abin da kowa ya tabbatar ne idan mutum ɗan shekara ashirin ne ya san shekara ashirin da biyar da suka gabata a duniyan nan babu shi babu ambatonsa babu tunanin ma ko zai zo Idan ɗan shekara 60 ne, ya san shekara 65 da da suka gabata a rayuwar duniya ba a ma taɓa tunanin ko zai zo a duniya ba. To haka yake ga duk wani ɗan adam. wato akwai lokaci mai tsawo da ya gabata a rayuwar duniya wanda yake ba a san ka ba, ba a ambace ka ba, ba a ma san za ka zo duniya ba. To bayan wannan ne sai Allah ya ce, ah, na khalaqna al insana." Hakika mun halicci dan adam min nutfatin daga tsugon maniyyi amshajin garwayayye namijin mace, ah, ah a mace da na namiji wanda Allah maɗaukin sarki ya haɗa na batalihi ya ce mun yi wannan domin mu jarrabe shi mu jarraba shi shi ɗan adam a faja alnahu an basira kuma muka sanya shi mai ji ne kuma mai gani Allah ce inna hadainahu sabila hakika mun shiryar da shi hanya hanyar da mun bashi abubuwan da za su taimaka mashi na biyar hanya imma shakiran wa imma kafura ko dai hanya ta gode wa Allah maɗaukin sarki akan ni'imominsa wanda yake ba su da iyaka ko kuma ya zama kafura waton mai butulcewa mai butulci ga ni'imomi na Allah maɗaukin sarki a Allah maɗaukin sarki ya wa ɗan adam ni'imomi ba su da iyaka kamar da aka ba iya kirga su domin ni'ima ta rayuwa kanta ni'ima ce ni'ima ta lafiya ni'ima ta ainihin fahimta da hankali, ni'ima ta abinci da Allah Sarki ya baka. ni'ima ta matsayi, ni'ima ta ilmi ga sunan dai ni'imomin. Kamar da Allah maɗaukin Sarki ya ce wa in ta'uddu Allah la tuhsuha. Da za ku yi ƙoƙarin ƙirge ko ku ƙida ainihin ni'imomi na Allah maɗaukin Sarki to ba ku iya ƙirge su. so Allah sarki ya sanar da mu a cikin wayannan ayoyin na cikin wannan suratul insan cewa lokaci mai tsawo ya zo wanda yake ɗan adam babu ka. To lokacin da Allah ɗaukin Sarki ya kawo ka yace ya halicce ka daga ɗigon mani sannan kuma domin ya jarraba ka sannan ya sanya ka mai ji ya sanya ka mai gani. Mai ji ainihin ji na fahimta ya wanda za ka fahimci abin da ka ji sannan kuma ya sanya ka mai gani da abin da za ka iya tafiyar da rayuwarka da za ka zaɓi abin da kake so sannan ya ce kuma haƙiƙa ya baka. ainihin a dama ta biyar hanya hanyar kuma da kake so domin wannan zaɓin allah ɗaukin sarki ya bayar da shi ne ga mutum da aljan mutane da aljannu domin sauran dabbobi da sauran halittu allah ɗaukin sarki ya halicce su ya shiryar da su ya aza su akan tafarkin da yake son su rayu a kai allazi a kulla shay'in khalqahu thumma hada kamar da Allah madaukakin sarki ya faɗa shi Allah shi ne ba kowane abu halittarsa sannan kuma ya shirya da shi dabbobin da muke gani da tsire da mi da mi duka Allah ya halicce su kuma ya aza su akan tafarki da hanyar da yake son su rayu to dan adam da shi da aljannu su ne Allah ɗaukin sarki ya ba zaɓi kuma shi ne ma'anar ita jarrabawa ɗin na cewa za a jarraba ka tunda saboda Allah ɗaukin sarki yana son ya zai jarraba ka ta hanyar kawo maka shari'a ko kuma shari'arsa cewa za ka bi ta ne idan ka bi ka ci jarabawa kuma Allah zai saka maka sakamako mai alkhairi idan kuma mutum ya ƙi bin wannan shari'a wannan shari'a to ainihin ya tsabarwa kan ya faɗi jarabawa ta wadda ya zo a duniya yin ta sannan kuma zai koma ga ainihin rayuwa ta ah, sakamako wanda yake mummunan sakamako Allah ɗaukin sarki yana cewa kuma huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'ala al-ma' kuma ayyukum ahsanu amala wato duk dai wannan ayoyin suna ishara ga wannan cewa Allah ɗaukin sarki shine wanda ya halicci sammai da ƙasa <clears throat> wannan ah, ayoyin nan da ke zuwa suna bayan cewa Allah shi ya kaza Allah shi ya kaza kamar wato ana kaddata cewa dan adam lokacin da ya zo duniyan nan ya zo ya sami kansa cikin wani wuri yana ganin sammai yana ganin ƙasa yana ganin tsire to amma tunaninsa da hankalinsa bai kai ga fahimtar wane ne ya wannan ba to shi ne wanda ya yake ce maka ni ne na yi Allah wanda ake kiran ku da ku yi imani da shi shi ne ya halicci sammai shi ne ya halicci ƙasa shi ya halicce ka shi ya baka abinci shi ke komai da komai domin wannan ka gane cewa abubuwan da ka gani wanda yake baka san ma'anarsu ba to ga shi an yi maka bayanin ma'anarsu a cikin alkur'ani allah mai girma su allah maɗaukin sarki ya ce shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasa fi sittati ayyamin a cikin ainihin kwana shidda wa kana arshu alalma kuma al'arshin allah tana a kan ruwa wanda yake allah maɗaukin sarki shi ya san ma'anar wannan ɗan adam a tunaninsa da hankalinsa ba zai gano hakikanin wannan ba domin dama rayuwarsa gaba ɗaya takaitatta ce kamar da yadda aka yi bayani wa kana arshu alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yayi wannan ne domin ainihin ya jarraba ku a nan rayuwa ta duniya ya gani wani daga cikin ku ya kyawun aiki za mu lura kenan daga bayanan nan cewa manufar rayuwa ita ce don mahaliccinmu ya jarraba mu ga bin shari'arsa da kuma yin imani da shi ko kuma imani da shi da kuma bin shari'arsa wanda ke shine bayanin da aka yi tun farko na cewa a Allah ɗaukin sarki yana faɗa cikin alkur'ani allazina amanu wa amilu salat allazina amanu wayanda suka yi imani da Allah suka yadda da shi suka gano cewa lalle shi ke tafiyar da al'amura komi a dukan al'amura na duniya sannan suka yadda su bi shari'a su aikata aiki na kwarai wato kamar yadda Allah ya ci gaba da aiko shari'o'i ga ainihin annabawansa da manzanni domin su kasance shari'a ga mutane bin shari'a ta Allah maɗaukin sarki da yin rayuwa wadda mahaliccinmu Allah ke son mu yi mu yi ta shi ne zai sa Allah cikin rahamarsa da falalarsa ya saka mana da gidan girma da gida na daraja shine gida na aljanna wato idan mutum ya yi rayuwa irin wadda mahaliccinmu ke so kenan akwai rayuwar da yake so akwai wadda baya so kenan ɗan adam ba an kawo ka duniya ba ka yi abin da ka ga dama a'a lokacin da aka halicce ka aka kawo ka duniya aka baka duk abin da kake bukata duniyan nan musamman ita wannan duniya da ake kira al'ard ko kuma af kan nan da muke akanta duk abin da ɗan adam ke bukata na ci gaba da rayuwar shi Allah ya bashi tun daga iskan da kake shaka. da hasken ranar da kake bukata gwargwadon abin da zai tsare lafiyar ka ya baka abin da kake bukata na karfi da wuta da sauransu duk Allah ya yi wannan <clears throat> domin ya zama rayuwa ta ka samu sauƙin rayuwa a nan wannan duniya wanda yake ba a sami irin wannan a sauran duniyoyi ba ɗan adam har bisa yana na yana bincike cewa ko da akwai wata duniya wadda ba wannan ba wadda ainihin ke da irin abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya sanya a nan ko da ɗan adam zai yi tunanin ya je can <clears throat> ya zauna kila ganin cewa ko an yawa a cikin akan wannan duniya ɗin so Allah maɗaukin sarki ya sanya wa ɗan adam duk abin da yake bukata na rayuwar shi a cikin wannan duniya to ba wannan ɗaya ba ya yi maka bayani ta hanyar wahayi ta hanyar shari'a ta hanyar ainihin saƙonnin da ya ta aikowa ta hanyar manzanni da annabawansa cewa ga irin rayuwar da yake so ka yi kada ka rayu yadda kake so kada ka rayu a ainihi kana abin da ka ga dama a duniya kamar babu wata manufa ta ka kamar ma kai ka halicci kanka ainihin Allah ɗaukin sarki yana jawo hankalin ɗan adam a cikin dangane da wannan yana cewa auzu billahi min shaitanir rajim am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun wato Allah yana cewa am khuliqu min ghairi shay'in shin an halicce su ne ba tare da komai ba ba daga komai ba am humul khaliqun ko kuma su suka halicci kansu ɗan adam ya san ba haka bane ya san dole halittarsa aka yi kuma ya san ba shi ya halicci kansa ba kuma ya san ba iyayensa ne suka halicce shi ba domin su ma idan ya ce su suka halicce shi to su kuma waya halicce su idan aka ce iyayensu to su kuma iyayensu waya halicce su kaga dai za a yi ta tafiya ne dole sai an dawo ga nuktatul bada wato nukta ta farko inda Allah maɗaukin sarki ya halicci mutum na farko kuma ya sanya ci gaban rayuwa ta hanyar wannan abin nan a haɗa namiji da mace domin ainihin rayuwa ta ci gaba a bayan ƙasa so Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana irin rayuwar da yake so mu a bayan ƙasa wannan ita ce rayuwa ta shari'a wadda yake shari'an nan ya kamata mu yi dogon nazari dangane da ita yana da yana cikin abin damuwa a wannan zamani da an yi maganar shari'a sai mutane su ɗauki shari'a akan ma'ana ta hudud. Hudud ko kuma abin da aka ce haddodi na shari'a wanda yake a shari'a ko kuma addinin Allah Maɗaukakin Sarki ya zo domin ya kare manya manyan al'amura. Al'amuran da suka shafi addini da al'amuran da suka shafi tsare dukiya da al'amuran da suka shafi tsare rayuwa da tsare mutunci. da ainihin wa'annan abubuwan ne to kowane daga cikin wannan idan aka samu wanda ya keta hurumin ɗaya daga cikin wannan to akwai haddin da aka yi masa kamar haddin ridda wanda ya shafi addini da haddi na ainihin kisos ga wanda ya kashe rai da haddi na tsare mutunci ga wanda ya yi zina da haddi ainihin na sata a ah, domin eh, na yanka hannun barawo kenan to duk lokacin da aka yi bayani dangane da hudud eh, ko kuma aka ambaci shari'a to mutane sai su ɗauki kamar wannan yanke-yanke hannu za a fara yi na barayi domin an san kenan barayi sun yawa ba wannan ne ba shari'a ta wuce ta fi gaban haka ta wuce wannan domin ta shafi duk abin da za ka aikata na rayuwarka tafiyar da rayuwarka akan tsari da irin rayuwar da Allah yake so shine biyar shari'a wanda yake ake ƙoƙarin bayanin a hikimomin da ke cikinta a cikin wannan shiri so Allah maɗaukin sarki bayan da ya bayyana muna irin wannan rayuwar da yake son mu yi ya sanya kuma cewa idan muka bi wannan rayuwar muka bi wannan tsarin da yake so mu bi muka tafiyar da mu kamar yadda sauran dabbobi ke yi idan muka lura duk sauran halittu suna tafiya ne suna rayuwa irin rayuwar da Allah ya aza su akai irin rayuwar da yake so to kai dan adam an aza ka akan hanya inna hadainahu sabila ko hada hadainahu najdain wato mun shirar da shi hanyoyi guda biyu hanya irin wadda Allah yake so wadda yake don ka bi ta ka dace tare da duk sauran halittu da kuma hanyar da ainihin aka baka iko na in kana so ita ma ka bi ta bijirewa da kangarewa da bari da gujewa ainihin sako na Allah madaukin sarki wanda ke don ka yi wannan kuma Allah ya sanar da mu cewa akwai sakamako mai raɗaɗi na firgitarwa na tashi hankali kuma na har abada ga wanda ya zaɓi wata rayuwa ba irin rayuwar da Allah maɗaukin sarki ya so a yi a bayan ƙasa ba so Allah maɗaukin sarki ga duk wanda ya bi irin rayuwar da yake so ya yi masa alkawari cikin rahamarsa da falalarsa cewa zai sanya zai saka masa da gida na girma gida na daraja shine gida na aljanna rashin bin shari'ar Allah kuma kuwa da yin rayuwa irin wadda ɗan adam ya zaɓar wa kansa da gare wa dokoki na Allah maɗaukin sarki shi zai sa Allah maɗaukin sarki ya saka wa duk wanda ya yi wannan da gida na ƙasƙanci gida na wulaƙanci a cikin azabar wutar jahannama Allah maɗaukin sarki ya kare mu idan mutum ya zaɓar wa kansa ya yi wata rayuwa ba irin wadda Allah maɗaukin sarki ya ce a yi ba kamar ya zaɓi ya bi wasu tsare-tsaren rayuwa da falsafofi wanda yake ba da tunani na mutane maimakon tsari na Allah maɗaukin sarki kamar rayuwar 'yanci ba kaidi akwai wanda suke ganin su rayuwarsu rayuwa ce ta 'yanci wanda bai da kaidi wato duk abin da ya ga dama yana, iya aikatawa kuma wannan babu inda za a karbi wannan a cikin rayuwa ta mutane baya da za a kamar yadda ake ta turanci absolute freedom is no freedom bai yiwuwa a ce kana da 'yancin kai duk abin da ka ga dama a rayuwa wannan ba zai taba yiwuwa ba domin abin da kake ganin 'yanci ne gare ka to tauye 'yanci ne ga wani domin idan mutum ya ce yana da 'yancin aikata abin da ya ga dama a rayuwa kenan yana da damar ya kashe wanda ya so ya kashe ya karbi kudin wanda ya so ya karba ya karbi eh, dukiyar wanda ya so ya karba ya yi zina da wanda yake so da sauransu wannan ba zai taɓa yiwuwa ba a rayuwa ta mutane domin rayuwa ce wadda yake dole akwai dokoki kuma dokokin nan suke tabbatar da wanzuwa ta al'umma na cewa al'umman nan ta mutane ce ta, mutane ce masu hankali masu kiyaye haƙƙoƙin juna idan kuma ba a yi haka nan ba an koma rayuwa ta dabbanci wanda yake duk wanda ya fi wani ƙarfi zai kashe shi kenan so rayuwar da wasu ka zaɓar wa kansu ta rayuwa ta 'yanci ba ƙaidi ba rayuwa ba ce kuma ainihin duk wanda ya wannan to zai samu ainihin mummunan sakamako a rayuwarsa ta nan duniya ba zai samu natsuwa ba sannan kuma zai koma ga ta abin nan azaba mafi raɗaɗi haka ma akwai wanda suka zaɓar wa kansu rayuwa ta jin daɗi kawai wato duk ko menene dai su dai su ji daɗi duk abin da yake bai daɗi ba su ba su sanya shi a rayuwarsu kuma ba za su bi shi ko ba za su aikata shi ba to kaga wannan wata rayuwa cewa ita ma dai ba ta da bambanci da waccan ta farko akwai wanda ke da tunanin biyar ainihin shawa rayuwa ta biyar shawa duk inda shawarsa duk abin da ainihin ya ba shi shawa zai je ya aikata kaga wannan kamar rayuwa ce ta ka ce kana da yancin ka aikata abin da ka ga dama wanda ke rayuwa ce mai haɗari kuma ba yadda za a yi al'umma ta yardar maka irin wannan ko da abin da kake so kai kenan to ainihin dokokin da mutane suka shata ko da nasu na kansu ainihin ko bancin ainihin ko ba ainihin dokoki na Allah madaukin sarki ba ba zai yiwu ba a bar mutum ya aikata abin da yake so kamar haka to waɗannan ma'anoni da aka faɗa tun daga shirin da ya gabata zuwa wannan Allah madaukin sarki ya ambace su a aya ɗaya jami'a domin hikimar Allah maɗaukin sarki inda Allah yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim wannan aya ta ƙarshe ta suratul an'am wadda ke sura ce ta musamman wadda ke imam ibn kathir ya tabbatar da cewa daga cikin ruwayoyi cewa wannan sura ainihin ta samu ah, rakiya rakiyar mala'iku kusan dubu saba'in a wata riwaya lokacin da ah, jibril alaihissalam ya sauko da ita zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wadda yake sura ce ta musamman ta tsintsan tauhidi tauhidi na addinin allah maɗaukin sarki to ita ce a takaitaccen takaitawa Allah ya faɗa aya ta ƙarshe ɗinta cewa wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard Allah yake cewa shi ne wanda ya sanya ku mamaya a bayan ƙasa idan wasu mutane sun wuce wasu su zo a ainihin idan wasu suka yi rayuwa gwargwado abin da Allah ɗaukin sarki ya ɗiba masu sai ainihin su wuce wasu su zo su ma su rayu warafa a ba'dakum fawqa ba'dhin daraja sannan Allah ɗaukin sarki ya fifita wasu ku akan wasu wato ga komai za ka gani a rayuwa akwai fifiko wannan kuma saboda manufar da Allah maɗaukin sarki ya faɗa baya ma a atakum domin Allah maɗaukin sarki ya jarrabe ku ya muku jarrabawa ga abin da ya baku inna rabbaka sari'ul iqab Allah yake sanar da mu cewa hakika ubangijinka mai gaggawa uquba ne mai gaggawa uquba ne kuma innahu lagafurur rahim kuma hakika shi mai yawan gafara ne mai jin kai ne kaga ayar wannan ayar guda ta tabbatar maka da abin da ya shafi khalifancin ɗan adam a bayan ƙasa da kuma kasancewar cewa Allah maɗaukin sarki shine mahalicci shine ya ɗaga wasu akan wasu domin wasu su yi ainihin hidima ga wasu wannan shi zai tabbatar da ci gaban rayuwa tare da samun duk abin da ake son a samu a cikinta sannan kuma ta tabbatar da al'amarin jarrabawa na cewa rayuwar da kake a nan duniya ya kai ɗan adam Allah ya yana jarraba ka ne domin ya ga abin da za ka aikata yana kuma jarraba ka ne da abin da ya baka idan Allah ya baka ilmi zai jarraba ka da ilmin nan me kai da shi idan ya baka dukiya ne Allah zai jarraba ka ya ga me kai da dukiyar nan idan Allah ya baka mulki idan Allah ya baka karfin jiki idan Allah ya baka ainihin iya magana duka dai Allah zai jarraba ku akan abin nan da ya baku domin shi ke bayarwa sannan kuma ya ce inna rabbaka sari'ul iqab kenan za a koma wajen Allah wannan alkiyama kenan a lokacin kuma Allah madaukin sarki siffarsa ta cewa shi sari'ul iqab za ta tabbata cewa mai gaggawa uquba ne sannan kuma shi mai yawan gafara ne mai yawan jinƙai ne a za a ga kenan daga cikin hikimar wannan littafi na shari'a wanda ake ƙoƙarin bayanin hikimominta bayan bayanin manufa manufar da Allah sarki ya mana da kuma ma'anar rayuwa yana kuma yi mana bayani wanda, wanda ya ba da wannan rayuwa. Yana yi mana bayanin, wanda ke kulawa da rayuwa shine Allah maɗaukin Sarki. Yana kuma yi mana bayanin wanda ke tsare rayuwa ya tabbatar da ci gaban wanzuwarta shine Allah Ubangijin kowa da komai. Waton, tare da bayanin da Kur'ani ke yi na shari'a Allah yana yi mana kuma bayani dangane da wanda ya bayar da shari'a din shine Allah maɗaukin sarki wato domin ka gane cewa tsarin rayuwar da ake son ka bi na shari'a to ga wanda ya bayar da ita ga kuma sifofinsa ga abubuwan da ya kamata ka yi imani dangane da shi wato na tsare ainihin tauhidinsa da ikhlasi ga bauta mai shi kaɗai wannan allah maɗaukin sarki domin bayanin da ya yi mana a cikin alkur'ani na bayyana mana ainihin sunayensa da ayyukansa da cewa shi ya yi kaza shi ya yi kaza ba don haka nan ba da ɗan adam ba zai iya gano wannan ba da hankalinsa Allah ɗaukin sarki yana cewa Allahu khaliqu kulli shai. wa huwa ala kulli shay'in wakil wato Allah ɗaukin sarki shine mahaliccin kowa da komai kuma shine ke tafiyar da komai wato shi ya halitta kuma shi ke kula da ainihin halitta ɗin nan so amma ɗan adam a hankalinsa ɗan takaitaccen tunaninsa bai iya gano wannan sai an zo a yi masa bayanin wannan wannan shi ke tabbatar mana muhimmanci da da cewa dole a samu wahayi ya sauka yana wa mutane bayanin abin da za su iya ganowa da ta hanyar da za su iya fahimta dangane da mahalicinsu Allah maɗaukin sarki da manufar rayuwa da kuma ma'anar jarrabawa da sauran dai bayanai da suka gabata. A saboda lokaci, za mu ainihin kokarin a za mu tsaya anan nan Allah da fatan za mu ci gaba da wannan bayanan bi iznillahi ta'ala kamar dai yadda aka saba na wannan shiri na hikimomin shari'a. Allah Maɗaukakin Sarki ya bamu dukkan alkhairinsa kuma ya bamu ikon biyar sa tare da ainihin imani da shi da kuma ikhlasi ga abubuwan da muke na ibadarsa Allah ya tabbata mana alkhairinsa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ألم تدري أنك فيها غريب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله كروس أو and